Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin ƙasar da su amince a janye harajin da ake cirewa Amurkawa idan sun je sayan mai har sai nan da tsawon watanni uku. wani mataki na sauƙaƙawa al'ummar ƙasar tunkara tsadar farashin mai da suke fama da shi sai dai 'yan jam'iyyar adawa a majalisar dokokin sun nuna rashin gamsosu da wannan bukata da biden ya gabatar wacce suka ce ba za ta yi wani tasiri ba yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalu kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin shugaban amurka joe biden ya nemi haɗin kan 'yan majalisar dokokin ƙasar wajen cire harajin da gwamnatin tarayya take karɓa a wajen amurkawa idan sun je sayan fetur a gidan mai a wani jawabi da ya yi a yammacin ranar laraba biden ya yi kira da ɗage karɓar harajin hannun da tsawon watanni uku wato daga watan yuli mai shirin kamawa zuwa satumba wannan a cewar shi mataki ne da gwamnatinsa ke son ɗauka don sauƙaƙawa Amurkawa tsadar rayuwa da ake fama da ita a ƙasar. What I'm proposing is suspending the federal gas tax without affecting the Highway Trust Fund, and here's how Biden ya ce bukatar da nake mikawa ita ce, a dakatar da biyan harajin kuɗin mai da gwamnatin tarayya ke karɓa, ba tare da hakan ya shafi kuɗin da ake warewa don gyaran manyan hanyoyi ba. Ga yadda za mu yi, duba da cewa kudaden harajinmu sun ƙaru a wannan shekara. kuma gibin kasafin kuɗinmu ya ragu da dala tiriliyan 1.6 a wannan shekara. Za mu iya ci gaba da kula da manyan hanyoyinmu, mu kuma rage farashin man fetur duk a lokaci guda. To Biden dai na so ne a cire santi 18.4 a kowane galan ɗin man fetur a gidajen mai a matsayin haraji, kwatankwacin kusan naira 40 kenan. wanda hakan yakan sa masu shan mai suke ganin ƙarin dala biyu da digo saba'in da shida wato ƙari akan kuɗin man da za su sha wanda hakan kwatankwacin kusan naira dubu ɗari takwas a farashin dala na bayan fage kenan. Ya ce idan muka dakatar da karban santi sha 18 a matsayin kuɗin haraji da gwamnatin tarayya ke karɓa na tsawon kwana 90 hakan zai sauƙaƙa farashin man fetur. ya kuma bai wa iyalai damar samun sa'ida. Tsadar man fetur ta sa farashin kayan abinci, ayyukan hannu, hayar gidaje da kuɗin tikitin jirgin sama da sauransu sun yi tashin goron zabi a Amurka sama da abin da aka biya shekara ɗaya da ta gabata. Hakan ya sa gwamnatin ta Biden take neman haɗin kan majalisar dokokin ƙasar wajen samar da wannan sassauci. Ko da ke shugaban na Amurkan ya ce wannan mataki da suke so su ɗauka ba lallai ne ya yi wani tasiri yadda ake so ba amma dai zai ɗan taimaka wa rayuwar amurkawa biden ya kuma yi kira ga ɗaukacin jihohin amurka hamsin da su masu bi sahu wajen cire harajin da masu shan mai ke biya yana mai cewa tuni wasu jihohin har sun fara ɗaukan wannan mataki ya ce shi sa mataki na biyu da zan ɗauka na kira ga jihohi da su dakatar da karɓar harajin da ake biya daga masu shan mai a matakin jiha ko kuma su ɗauki wasu matakai na daban da za su sauwaƙa wa al'ummomin su rayuwa. Tuni na ga wasu jihohi sun fara ɗaukan wannan mataki. Biden ya kuma yi kira ga ƙananan hukumomi da su masu bi sahu yayin da aka yi kiyasin gwamnatin tarayya za ta rasa dala biliyan goma daga cikin asusun da take adanawa don ginawa da gyara manyan hanyoyin ƙasar. Wani abu da ba a sani ba shine ko wannan kira na Biden wanda ɗan jam'iyyar Democrat ne zai samu karɓuwa a majalisar inda fadar white house da wasu 'yan majalisar dokoki na bangaren democrat ke goyon bayan wannan kira yayin da da yawa daga cikin 'yan majalisa na bangaren republican ke adawa da shi tunda dai har shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell ya yi fatali da wannan kira na biden yana mai cewa matakin ba shi da kan gado kuma tuni manyan mambobin jam'iyyarsa suka nesanta kansa da shi a cewar mcconnell a halin da ake ciki farashin litan man fetur ɗaya a gidajen mai ya kai kusan dala biyar kwatankwacin naira dubu uku ko da yake ya haura haka a wasu jihohin ƙasar to kafin mu karkare shirin ga wannan saƙon duniyar amurka duniyar amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar kama daga siyasa kimiyya tattalin arziki tsaro al'adu nishadi diflomasiyya harkokin fina-finai kai hamma da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa sai ku rika kasancewa tare da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. Masu sauraro da aka muka kawo karshen shirin Duniyar Amurka na wannan mako sai wani jikon idan Allah ya kai mu a Juma'a mai zuwa. Yanzu kan a madadin Daniel Brown da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.